والصلاة والسلام الأثمان الأحملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الخصومات har yanzu cikin wannan wato littafi da yake magana akan abin da ya shafi cinikayya amma wannan wani littafi ne ya kawo cewa a littafi da yake magana akan husuma husuma ko jayayya ko saɓani wanda so da yawa akan samu haka tsakanin wato waɗanda za su shiga wata mu'amala ko cinikayya ko kuma ma wanda suke zama tare da inda aka zauna dole za a dinga samun saɓani saboda saɓani na ɗan adam wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah yake cewa wala yazaluna muhtalihin ba za su bushe ba suna masu saba ma juna قال fil ما wal mulazamati wal والملازمة bainal muslimi wal واليهود Babu abin da yazo na abin da aka ambata cikin al-ishkhas shine ka ɗauko wani ka kawo shi gaba inda za a muku wato hukunci in an yi saɓani shi ne gabatar da mutum wanda ake saɓani da shi haka nan da tilastawa da kuma husuma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba yahude ko ba nasari قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن ميسرة قال قال سمعت النزال ابن صبرة أن قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها قال فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وانا حديث نا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه yace naji wani mutum yana karanta wata aya ma'ana cikin alkur'ani kenan wanda ni kuma na san wannan ayar amma sai naji abin da yake karantawa ya sha bamban da abin da na sani ya sha bamban da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin karatun shi yake akan wannan aya yace sai na kama hannunsa na je da shi gaban annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina mai husuma da shi ina kai kararsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan ku daidai kuke ma'ana da kai da ka karanta ka ji an karanta ba daidai yadda ka karanta ba da shi da ya karanta abin da ya karanta dukkan ku ɗaya sai shuba yake cewa ina kyautata tsammanin wato yana cewa la takhtalifu kada ku yi sabani fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku domin waɗanda suka gabace ku saɓani suka yi sai suka halaka kamar misali nasara da suka yi saɓani wasunsu suka ce annabi isa ɗan allah wasu suka ce a'a ba dan allah ba ne shi wani ɓangare ne daga allah shi ɗayan uku ne to wannan saɓanin sai kai su zuwa ga halaka inda sun bashi akan cewa bawan allah ne kaga ba su yi saɓani ba kenan a yawan saɓani da husuma yana kai mutane zuwa ga aukawa cikin abin da yake na halaka ne a kowane al'amari kuma musamman abin da ya shafi al'amari na addini shi ya fi hatsari a gana ta husuma akan wata matsala ta addini wannan ya ja wancan ya ja gana ta kai mutane zuwa ga wato hukunta su ko da kafirci ko wani abu wannan duk yana daga cikin mummunan sakamako na saɓani in yayi yawa musamman ya zama sabanin an rufe ido ba a ganin gaskiya a kansa wannan dai gashi a ƙur'ani ne suka yi sabani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku daidai kuke abin nufi an saukar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani farkon da aka saukar masa an saukar masa da alqur'ani da harshe guda ɗaya ne kawai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai san rahama ne da al'ummarsa da kuma son sauki da al'ummarsa don haka sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a sauƙaƙa masa domin al'umma ce da ba ta san karatu ba ba ta san yadda za ta yi rubutu ba da haka aka tilasta musu a kan harshe guda ɗaya za su yi karatun alƙur'ani da shi ba za su iya ba wasu sun riga sun yi shekaru sun tsufa sun taso abin da suka saba da shi kenan a canja musu don haka sai aka ƙara mishi harshe guda biyu ya sake cewa yana roƙon a ƙara masa har sai da aka saukar masa da alƙur'ani akan harshe guda bakwai shine yace inna ma unzila hadha alqur'anu ala sab'ati ahrufin cewa an saukar da wannan alqur'ani wato cikin harsuna guda bakwai ba wai yarurruka daban-daban ake nufi ba duka da larabci ne amma dai akwai bayanin da malamai suke na ne ake nufi da wannan harsuna ne don haka ya ce duk wanda ya karanta ya wadatar da shi kuma ya warkar da shi saboda sauƙi ne a gare su don haka za ka ji wani yana karatu ya karanta wannan ayar saɓani yadda wani zai karanta amma duka haka ne ma'anarsu duka zai ko da sun karanta salo daban-daban harshe daban-daban amma ma'anar eh, ma'ana abu ne guda ɗaya abu ne guda ɗaya to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku kun yi daidai dukkan ku kun yi daidai قال حدثنا يحيى ابن خزعة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسعقون ويسعقون يوم القيامة فأسعق معه فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب الأرش فلا أدري أكان في من صائق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله a wannan hadisin na abu hulaira ce wasu mutane su biyu da musulmi da yahude sun yi cacen baki ana sun yi zage-zage da cacen baki da canjan magana da husuma da sabani sai musulmin cikin maganganunsa bayan sun yi sabanin ya ce na rantse da wanda ya zaɓi shi annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama a kan lokacin halittun allah gaba ɗaya shi kuma ba yahude shi ma sai ya fusata ya ce ni kuma na rantse da wanda ya zaɓi musa ya fifita shi akan kowa da kowa sai musulmi ya ce hadda annabin allah ma sai ya fusata sai ya ɗaga hannun shi ya maru da yahude ya za ka ce annabi musa ya fi annabin allah sai ya maru da yahudu to sai da yahuda na ya je wajen annabin allah kuma ya kai kara ya ba shi labarin ga abin da aka masa sai manzan allah sallallahu alaihi ya ce la ne ala musa kada ku fifita na akan musa ma'ana in har fifitawar za ta kai ga cewa a zagi wani daga cikin annabawan allah ma a hakika na al'amari Allah ya fifita wasu annabawa kan wasu Allah ya ce wala kada faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd haka na Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya fifita annabawa to amma dai idan magana ta kai yanzu a ce kai fada da kirista sai ka dinga cewa ai annabi Isa ba kowa bane to kaga wannan kai ka ka zagi annabin Allah ne ba kirista ka zaga ba ina ne ko? na na in to ba da don haka a ce yanzu musulmi ya zagi annabi isa saboda ya ga kirista suna faɗan wani abu akan annabi isa wanda bai dace ba kaga wannan irin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana an gane ko shine manzo Allah ya hana amma in bai kai ga wannan ba lalle Allah ya fifita annabawa akan wasu ai su ma kansu annabawan sun shaida haka ai ko hadisin ceto ya tabbatar da cewa su suna cewa su ba za su iya ceto ba a je wajen wani ko kaga suna nuna cewa wani din nan shine yake sama da su da haka akwai fifiko na annabawa na cewa rafa a ba'adahun daraja Allah ya ɗaukaka darajar wasu akan wasu to amma in ya kai ga cewa za a yi suka a tsakanin annabawan to manzo Allah ya ce ka kusa na ce kada ku fifita ni akan kowa idan hakan har zai kai ga cewa a zaji wani annabin Allah ya ce domin kuwa ku sani cewa ranar tashin alkiyama dukkanin mutane za su faɗi su mutu ana an busa kaho kowa zai mutu ya ce kuma ni ina cikin wanda zan mutu tare da su inda wannan sa'aƙa ce ah, fasa'ika man fi samawati wa man fi al'ar illa man sha Allah sun manufika fihi ukura fa idahun biyamun yanzu in an yi busa ta kaho kowa zai mutu ba wanda zai rage sai wanda Allah ya so sai wanda Allah ya Allah ya ce illa man sha Allah to ya ce ni ma zan mutu tare da mutane ya ce sai na zama ne farkon wanda zai farka kuma ana da Allah ya sake sa a yi musan gaho wanda zai fara farfadowa ya dawo cikin rayuwa bayan mutuwa shine annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ko da zan farka sai na ga annabi Musa a gefen al'arshin Allah in gan shi ƙyam. kamar shi wannan abin bai shafe shi ba wannan manzan da sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan haka ni ban ma sani shin annabi Musa yayi wannan mutuwar da aka yi ko bai yi ba ko kuma a'a yana daga cikin waɗannan da Allah ya ce illa man sha Allah kenan ashe abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kar ku zagi wani ko ku karanta wani ko ku kaskanta wani daga cikin annaba kowane annabi yana da daraja kaga wannan daraja ce ta annabi Musa wanda shi kila musulmin bai sani ba bai yahudan ma bai sani ba tunda farka wanda za a yi din wanda zai fara farka yana nuna fifikon sa ne da matsayin sa ne amma yace da na farka sai na ga annabi Musa a jikin al'arshin Allah idan shi a bude yace to sai ban iya sani bambancewa shin annabi Musa shi ma da aka yi wannan busar ya mutu ko bai mutu ba kaga in bai fadi ya mutu ba wannan wani abu ne daban daman bai mutu ba wasu suna cewa Allah ya ya musanya masa ne da abin da ya samu lokacin da yake na so ya ga Allah قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى sa'iqa wannan sa'ad din da ya samu ake to ranar tashin alkiyama shi ba zai samu wannan sa'ad din da za a yi ba to kenan ko in an ce a haka aka fassara kenan duk da haka ba yana nuna cewa ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kar husuma ta kai mutane ga zagin annabawan Allah allai kowane annabi yana da mabiyan da haka kada ka ce to ai kiristawa ma da su da annabi isan din ya hada su ya musu abin da kaga bai yi ba a'a su dai kai husuma da su amma annabin Allah wace husuma za ka yi da shi kuma ai ba a so mutum ya wulakantar da annabi daga cikin annabawan Allah dukkan su daga Allah ne kullun amana billahi wa Mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wannan shine babbar wato siffa ta wannan al'ummar cewa ba sa bambanta tsakanin annabawa kowanne daga cikin annabi yana da sa yana da darajarsa قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال من؟ قال رجل من الأنصار قال أدعوه فقال أضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم قال فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني بين الأنبياء فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى إلو أنت حديثا cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani da Yahudi ya zo ya ce ya Abul Qasim wani mutum daga cikin sahabban ka fa ya dake ni a fuska yace waye sai ce wani mutum daga cikin mutanen Madina da Ansar yace ku kira shi yace yanzu ka dake shi sai yace to ai ni na ji shi a kasuwa yana rantsuwa yana cewa na rantse da wanda ya fifita Annabi Musa akan dukkanin ayan Annabi Adam shine ne kuma na mai masa da martani nace ya kai wato fatacce khabir har kana nufin akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta haka fushi ya kama ni na buge shi a fuska to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku fifita ni akan sauran annabawa domin mutane za su tashi ranar alkiyama sai na zamani ne farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fita amma ko da na farka na fito din sai na iske annabi Musa yana rike da wato eh, eh, ginshiki guda ɗaya daga cikin ginshikan al'arshin Allah to ban sani ba yana cikin wanda su ma suka samu wannan wato sumewa ko kuma mutuwa ko kuma an mishi sakamako ne da abin da ya samu a farko a duniya ban sani ba قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين إلى من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأخذ فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فربض رأسه بين حجرين وانا حديث نأنس رضي الله عنه يجي ونبا يهودي ya yi ma wata yarinya ko wata baiwa rotse da duwatsu ba na ya faffasa mata kai da dutse motsa kanta tsakanin duwatsu ya faffasa kan sai aka zo aka same ta cikin jini ba ta ma iya magana saboda rauni sai ana tambayarta ce wane ne ya aikata haka sai ta ce zai ta girgiza kanta ba ta iya abin nan magana wane ne ma'ana duk wanda ake tuhuman su mabarnata ne ce wane ne ko wane ko wane duk tana girgiza kanta har sai da aka ambaci sunan bayahude wani bayahude aka ce kowa na ne sai ta mika kanta ta girgiza ta ce haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kamo shi da aka tuhume shi aka bincike shi sai ya tabbatar shi ya aikata haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa shi ma aka hada kansa tsakanin duwatsu aka faffasa ya mutu aka masa hukunci قال باب من رد أمر السفيه والضعيف والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام wannan babi na wato amma mutum a ma mutum takunkumi ana sa ma mutum takunkumi idan ya zama yana barna wajen da dukiyarsa mana mutum ne da dukiya dukiya tashi ne lallai Allah ya bashi shi yake da iko da ita amma an ga zai barna ta ta to sai a sa mishi takunkumi sai a hana shi Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum wawaye waɗanda ba san ciwon kansu ba kada ku ba su dukiyoyinku to anan malam yace babin wato wanda ya kore ko kuma ya maida al'amarin wawa ko mai ƙarancin hankali ma'ana aka ƙizartar da al'amarinsa ko da a ce kuwa shugaba bai sa mushi takunkumi ba kenan ba dole sai an jira shugaba ya samu wani takunkumi yanzu ko a gidanku kuna da wani duk inda kuka ba shi kuɗi ko kuɗi ya shiga hannunsa to ba za ku ƙara ganin shi ba sai bayan kwana uku ba ko kwabo a tare da shi ana samun ko wani za ka ga yana nan yana zaune tare da mutane ana komai da shi ana cewa wani ana tausaya masa ba jari ba sana'a da kun dunkule wani abu kun bashi to ba za ku ƙara ganin shi ba sai kwana uku zai ku gan shi ya aka yi wallahi abubuwa ne sai a hankali me yayi da su a rasa me yayi da su ko to kaga irin wannan dole ne a sa mishi iyaka dole ne a sa mishi takunku kaga ko gwamnatoci ma suna yi ko in aka samu musamman eh, gwamnatin soja idan aka samu ma'aikaci yana kan albashi iyalin shi ta kai koken baya kulawa da ita to in albashin ya zo sai a yanke masa sai a bashi iyaka abin da yake na sa ne sauran a kai ma iyalinsa ana iya ko to kaga wannan duk takunkumi ne saboda ya nuna wautarsa ai bai kamata mutum ya yi barnar kuɗi ba ai Allah baya san barna haka wani zaka ga da ya karbi kuɗin komai yawansa a rana ɗaya zai bindige su ko a kankanin lokaci zai bindige su to irin wannan ana kiran shi asafi ana kiran shi wawa ko ko mai karancin hankali ko mara dabara to ba a so a kyala mutum ya zauna haka sai a ɗan taita shi sai a ɗaura shi a kan hanya an gabar na ta yawa sai a dawo da shi kan hanya haka ana iya karban kudin a dinga bashi shi kaɗan-kaɗan daidai da buƙatarsa har sai lokacin da ya hankali duk da yake malamai sun yi saɓani a kan lokacin da za a iyakance masa na hankali ah, abu hanifa yana cewa sai ya kai shekara ashirin da biyar hakan ya kai shekara ashirin da biyar ko ya nutsu ko bai nutsu ba a bashi kudinsa wasu kuma malamai suka tafi akan cewa ai sai ya kai lokacin da aka tabbatar hankalin shi ya dawo jikinsa kuma wannan ya fi sauki ya amma ka bashi a shekara ashirin da biyar ya sake kashewa kuma ya zama ma damuwa saboda haka sai ya yi hankali domin abin da Allah ya ce kenan Allah ya ce kar a ba su ana iya jaraba shi in an ga ya wani tsawon lokaci sai a je a dan bude mishi wani jari a sa mishi tireda a gaya zai da ita aka sa mishi trader aka ga kuma ya sake tabarbarewa al'amarinsa to shi kenan sai koma gidan jiya sai a koma ana bashi abin bukatarsa in an san menene abin da zai ishe shi na karyawa da safe da abincin rana da na dare sai a bashi in an san mutum ne mai son waya sai a siya mishi karama a bashi a san wani haka ne cutar tasa ta waya ce haka inda za ka ba shi dubu ɗari biyar zai iya siyan ma wayar dubu ɗari ko ɗari biyu da hamsin shi zai ya haska da ita ko zai iya haskawa da ita shi a ce yana rike da babban waya amma aljihu ba komai ba abin da za a ce a to haka wani aiwawa ne a gani hankalin kansa ba zai yi wannan wautar ba to malin ya kawo hadisai da suka shafi wannan babu ko da kuwa shugaba ko da shugaba bai ce a yi wannan ba ko shugaba bai masa ba to za a iya masa wannan takunkumin sai a sa mishi wato 'yan babu a hana shi motsi da dukiyarsa sai abin da aka ga ya yi daidai da shi Wa قال ويذكر عن جابر an الله عنه أن nabiya sallallahu alaihi wasallama radda alal mutasaddiki kablan nahi tun mana hagu. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال مال وله عبد ولا شيء له غيره فاعتقه لم يجز إتقه an ambato daga jabir radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida sadakar wanda yayi sadaka kafin ayi hani an yi hani cewa al'aidu fi hibatihi kalkalbi wanda yake ba da kyauta ko sadaka sannan ya janye kaman kare ne da zai amayyala shi to kafin ayi wannan hanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda yayi sadaka ta wuce waje an gane ko wani ba zai kaga wai zai mutu zai ce ya rubuta wasiya duk dukiyarsa ka a ba 'ya'yansa, a ji a raba mata talakawan Saudiya to talakawan kasar ku ba ana samun wannan to irin wannan wasiyar ba za a zartar da ita ba sai a ce an fasa ba za a zartar da ita ba ko ya yi ta ba za a yi amfani da ita ba domin akwai cutarwa ga su magadansa ko kuma shi kenan shi yana nan da iyalansa duk abin da ya samu kuma zai dinga ba da sadaka a waje ce kuku ya guli mu ya da su suna bukatan su ma kyautatawa in kai kana so kai ka bari haƙƙinka ka ce to ni abinci na ka a samun nayi sadaka da shi su ka basu su ci in kai zaka iya wancan a to za ka bar ƙananan yara ba abinci da iyali kai kuma ka je kana sadaka a waje don haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya mai da wannan sadaka sai imamu malik aka samo fatawa daga wajensa yake cewa idan mutum wato wani na bin sa bashi wani yana bin mutum bashi sai ya zama mutumin da ake binsa bashi sai ya zama mutumin da ake bin sa bashi yana da bawa kuma bai da komai da ya mallaka a rayuwa in ba wannan bawan ba sai ya zo ya ce kuma ya yanta bawan alhalin ana bin shi bashi imamu walik ya ce yantawan ba ta yi ba zai a dawo da shi sai a ce yantawan ba ta yi ba sai a dawo da shi ya koma je biya bashi ya fi wannan yantawan da zai yi ko kai ne ana bin ka bashi sai kuma ka je ka biya ma wani kudin umara wasu na yin haka ana bin shi bashi fa tari mai yawa kansa zai ce wai ya biya ma wani umara dan ya burge shi ah, to ka biya bashin da yake ka wani ai wannan bashin da yake ka shine wajibi wancan nafila ne ai ba ce ba tilasta ma cewa in baka biya mushi umara ba shikenan kai laifi a wajen Allah ba amma in baka biya bashi ba ka mutu ko sallah ba za a ma ba kuma ba za ka samu sauki a ka ba sai ran da aka biya wannan bashi don haka inda ba shi a wuyanka ka sauke ba kuma wani abu za ka je ka yi wanda yake na nafula ba wannan shine farilla a wuyanka kenan idan aka ga mutum ya shiga irin wannan wauta to sai a sai a a sai a sa mishi iyaka sai a dakatar da shi Ƙala babu man ba'a ala dha'ifi wa nahwihi fadafa thamanahu ilayhi وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله يجي باب واتو وند زي zai yi ciniki da wanda yake da rauni ko kuma maras wayo a mishi ciniki in an ga ba zai iya ba a mishi cinikin sannan kuma sai a bashi kudinsa a hannunsa kuma a ja a nuna masa cewa ya gyara dukiyarsa kuma ya kula da kansa kenan in wanda ake ganin zai iya ganewa ne babu laifi a bashi abinsa amma a ja a masa gargadi to wannan fa kudin naka ne in ka je ka kashe ka dawo ko an baka haƙƙinka saboda aka kaje ka kula da kanka cewa to idan aka bashi din yaje ya lalatar da kudin to in wani kudin nashi ya sake shigowa a hana shi kar a bashi da an bashi zai sake batawa to sai a hana shi yace saboda me dalili anan Imam al-Bukhari yace dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi hani akan bata dukiya hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yanhaakum an ida'ati al-mal Allah ya hane ku akan daidaita dukiya mutum ya dibi dukiya ita abun banza da ita wa qala lil ladhi yuqda'u fil bay' wani mutum da mutane suke yawan damfararsa a cikin ciniki kun gane cewa bai da bai da wayo mutumin in ya je kasuwa sai a yi ta doka masa kaya cewa bai da wayo sai ya zo sai a ce ai wannan kayan ba haka yake ba sai ce to ai shi bai gane kan abin ba ko da ya koma kila ba zai samu wanda ya sayar masa da kayan ba to da abin yayi yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to duk wanda yayi ciniki da kai ka ce cinikin yana nan a rataye ka ce cinikin a rataye yake ma'ana in aka je aka dawo ka cuce ni to ciniki ya warware to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan mutumin saboda ba za a ce wauta ba ma'ana bai gane harkar ciniki wani haka ne yanzu ko a yaranka yara iyaye masu tura yara kasuwa wani in ka ce je siyo ma abu zai ma shirme wani kuma zai kaga ya ma dabara ya zo da abu abu na to haka ɗabi'a ce ta mutum wani za ka ga bai da dabara wajen ciniki wani kuma yana da ita to dalilin da imam bukhari ya kawo cewa ba laifi za a iya bashi dukiyar shi wannan mutumin yace saboda wannan mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka manzo bai taba kwace kudin ka ba yace kai dai ka je amma ka ce ciniki da sauransa bai gama dauruwa ba sai na je na tambaya amma duk da haka kuma ba a kwace kudin sa ba kenan ana iya bashi ma'ana dan a nuna masa kala حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدأ في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاب فكان يقوله إن وانشا حديث cewa wani mutum ne ake damfararsa a cikin kasuwanci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cinikin da kai ka ce bai dauru ba to haka yake faɗa da ya je sayan abu zai ce amma fa bai dauro ba zai ka siyar masa akan haka in ya je mai ma'ana sai ya je ya tambaya a ce abin nan bai yi ba zai dawo ma da shi ya ce to dama na ce bai sauro ba kaga mutane za su daina cutar da yanzu قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاءه منه نعيم ابن النخام wani hadifin na jabir ya ce wani mutum ya yanta wani bawa nasa bai da wani abu da ya mallaka in ba wannan bawan ba shi kaɗai. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya kashe kasuwanci, ya ya bata cinikin yace bai yi ba ma'ana ba haka kawai ba saboda akwai basussukan da ake bin sa kuma yace ya yanta bawa kenan ba zai biya ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cinikin bai yi ba ya ce bai yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siyar da bawan kuma aka samu wanda ya siya ya siya kuma aka bashi kudin sa sannan sauran kudin aka ba mu masu haji bai kuma shi an ta ba bawon da zai ba to kana neman daukaka wajen Allah alhalin ga haƙin mutane a wuyanka saboda haka kana fara sauke wannan haƙin ne قال باب كلام الخصوم بعضهم في بعض babin wanda suke husuma su dinga takalar juna ko su dinga sukan juna dama ita husuma haka ta gada ko wannan ya fada wannan ya fada a yi jayayya a yi sabani wannan ita ce husuma to har husuma tana iya kaiwa wani ya yi suka akan wanda yake husuma da shi shi ma ya suka a kansa to amma wannan ba wai daidai ba ne an gane wannan barna ce abu ne mara kyau In dai kana da haƙƙi a wajen mutum to ka nemi haƙƙinka amma ba tare da da tozar tashi ba ba tare da aiban tashi ba ba tare da sukarsa ba kai dai ka nemi abin da yake haƙƙinka ne qala haddathana muhammadun qala akhbarana abu muawiya an al-a'mash an shaqiq an abdullah radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun li a biha malam ri'in muslimin Laƙi Allah wa huwa alayhi ghadban qala fa qala al-ash'af fi wallahi kana dhalika kana bayni wa rajulin min yahudi ardun فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بأهل الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية وأن حديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله Anhu, yace ce Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce, yace duk mutumin da yayi rantsuwa yayi rantsuwa ta ƙarya domin ya ƙwace haƙƙin wani mutum musulmi ma'ana su yi husuma ya zo ya rantse da Allah cewa abin nan nashi ne alhalin ba nasa ba ya yi rantsuwa da Allah don ya karɓi wannan haƙƙin to lallai wannan mutumin zai sadu da Allah maɗaukakin sarki Allah yana fushi da shi to sai al'ash'as yake cewa wallahi a kai na wannan al'amarin ya faru domin kuwa husuma ta hada ni da ni da wani ba yahude akan wata ƙasa tawa an ce ƙasa kamar fili kar bindalan fili su ji labari ko kullun a cikin abin da ake kenan ana yawo da takardu kullun a je nan a auna nan a gutsura nan a ƙara a can a yanke can a ƙara ma wancan haka kullun abin yake kuma wannan baya ƙara musu komai sai fushin Allah da za su zaɗi da shi ranar tashin alkiyama Allah ya tsare to me za ka yi wa idan ka cima mutum kafa biyu ko kafa uku me zai kare ka da shi ba wani abu zai kare shi da shi ba don haka ya ce mun yi saɓani da bayahudan na akan wata ƙasa wani fili nawa sai bayahudan ya ƙaryata ya ce ba nawa ba ne sai na kai shi ƙara gaban annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kana da shaida sannan aka je gaban alƙali wanda ya kai ƙara abinda ake fara tambayan shi ya kawo shaida kai da ka kai ƙara za a ce kawo ka a tun ba ka da shaida ba naka ba ne ke an gane ko manzo Allah ya ce kana da shaida ya ce ban da shaida sai ce to tun da ba ka da shaida ba za a koma wajen ba yahudan nan shi ya rantse cewa abin da kake faɗa ba haka ba domin dama mai kawo ƙara shi ke ba da shaida wanda aka kawo ƙararsa in ya musanta sai ya ce sai a ce to ya rantsi akan cewa ƙarya ne to aka ce ya rantsi to a nan take da aka ce ba yahuda ya rantsi sai wannan mutumin ya kasa haƙura sai ya soki ba yahuda ma'ana ya ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahude bai tsoron Allah kaga yanzu an kuma wani abu kenan to wannan a dan an ce ya rantsi ma ai bai yadda da Allah ba saboda haka zai yi rantsuwar akan ƙarya ya kwace min fili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka da komai in ba wannan ba dole in kana so karya rantse to nemo shaida baka da shaida shi ya rantse in ya rantse je karba sai Allah ya saukar da aya innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan lalle wanda suke siyar da alƙawarin Allah tare da yin rantsuwa ta ƙarya su sai abu wanda yake kudinsa kaɗan ne suna ganin kudi mai yawa ne to Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah wannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah ba zai zance da su ba wala yanzuru ilaihim ba zai gansu ba yawmal qiyamati wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata akan su ba abu guda ɗaya bane ba wannan duk shine ya kunshi wannan fushin Allah an ce ba yi da rabo a lahira ana ga ce bai da rabo a lahira ya yi hasara ba yi da rabo la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira qala حدثنا عبد Ibn بن qala قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد, حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمع سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليها حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضي wannan hadisin na wato Abdullahi Ɗan Ka'ab Ɗan Malik daga mahaifinsa Ka'ab ibn Malik cewa wato Ka'ab ibn Malik ya nemi bashinsa a wajen wani mutum da ake kiran shi ibn Abi Hadrat a masallaci suna masallaci suka yi maganar bashi to wane ina bashi na ina bin ka bashi kaza ka biya ni to suka yi sabani suka yi sabani har dai muryar suka haura sama muryar su ta daukaka a masallaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗakinsa sa sai da ya ji maganar da suke ta yi yawa sun manta ma a masallaci su ka sa abinka da ɗan adam da zuciya haka sun manta ma a masallaci suke suka yi ta hayaniya da ihu har annabin Allah ya ce da ya ji sai ya fito har ya daga labulan ɗakinsa inda kusa da masallaci ne sai ya daga murya ya yi kiransa ya ce ya kai ka'ab ya ce ina amsa maka ya manzan Allah ya ce wannan bashin naka ka rage wani abu a ciki ma'ana ka sauƙaƙa masa ka cire mishi wani abu ma'ana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nunin cewa haka nawa kenan a raba biyu ya ce Amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na raba a to manzo Allah ya ce kai abu kace ba za ka yi ba ya ce ya Allah sallallahu alaihi wasallam fa'altu na raba ya ce to kai tashi ka biya shi yani aka tashi aka biya shi kasan ana sabani so da yawa fa sai an zo biyan bashi ake sabani a lokacin da ake karba ba a sabani lokacin da mutum zai karbi bashi baka taba jin an yi sabani amma ana sabani ne an zo biya ce ai ba haka na baka ba wannan ce haka na baka amma lokacin da za su yi bashin nan babu wani magana sabani a kowa da lalima yake zuwa shi wannan yana so a bashi shi kuma wannan yana ganin kila ya yi wata ajiya da yake so ya karɓa nan gaba to in an zo biya to in ba ji tsoron Allah ba sai kaga kuma ana ta sabani ce to ai ba haka nake binka ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya bamu mafita ya ba mu hanya cewa mene a rubuta ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ku rubuta hagan aka yi rubutu ai magana ta kare kuma ku yi shaida wastashidu shahidaini min rijalikum dan wani zai iya canjawa to amma aka yi rubutu eh ni wane wani na karɓi bashin wani a rana kaza a lokaci kaza Ah, kuma zan mayar masa a rana kaza a lokaci kaza Allah shine shaidan mu sannan kuma wane da wane sun shaida sai a nemo mutum biyu shaidu to kagan aka yi wannan kowa aka bashi kofi ai wanda aka bashi bashin ba zai karyata ba ko in ya canja tashi takardar ta sauran tana hannunsu su ba su canja ba to amma ba a ɗauki wannan al'amarin komai ba sai ya zama ma kafirai ne suka fi mu ɗaukan wannan abin da muhimmanci ba yanda za ka yi ka kai kudi banki ba a rubuta ba ko an taɓa kai kuɗi banki ba a rubuta ba ai babu ba za su taɓa yadda ba ko naira goma ce za ka za a banki sai aka yi a gi takarda ka rubuta ko kuma a buga masu tam a baka guda ɗaya domin musulmi ne fi cancanta da mai haka yi wani ka ce a rubuta takarda zai ce habawa na abin ya kai haka Allah ne ya ce ba Allah ne ya faɗa ba wai maganar mutum ba ne Allah ne ya ce ba wai rashin yarda ba ne abu ne na rayuwa da mutuwa yau in ka faɗi ka mutu na zo na samu magadanta na ce ana bin za su iya cewa ƙarya nake haka mu rubuta kuma wannan matsalar ta sha faruwa ta sha faruwa bai daɗe ba ma wani suka zo da irin wannan matsalar aka yi ta bugawa akai. shi wanda yake bin bashin ma ya ce aje aje lahira a biya daga bayan suka zo suna bashi hakuri kuma ya zai faɗi haka a ah, to ya ce na bi bashi ba shaida ba takarda ya ce aje lahira a karba sai kuma aka biyo shi aka ce a a ai bai kamata ya faɗi haka ba ah, to tunda ya ce shi kenan sai ka bashi in ma ne ya cuce kan shi ma aje can a karban a gara ni ya cuce ni je can ina nema a wajen shi da ni na cuce shi a ce shi yake nema a wuyana yace shi to yanzu ba zai ce komai ba duk abin da aka ce an yi ya yadda an yi haka amma dai abin da ba za a biya shi ba zai karba a wajen Allah sai kuma aka biyo shi ana cewa bai kyauta ba to akwai magana kasa kenan ko idan aka zo ana bin mutum bashi sai a makale da cewa ai tunda ya rasu ana ana nema dole ka yafe masa akwai masu yin haka ai ba a tilasta mutum akan hakinsa ku bari in shi ne ya ga dama ya ji tausayi ya ga mutumin yana da marayu da yawa yana da nauyi da yawa yana da basu suka ce to ni bangare nawa kaza na yafe masa amma ba wai a turo ma wasu mutane a tilasta ka cewa biya ba hakinka ne ai la yahillu malum ri'in muslimin ko illa bi tibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da kwanciyar hankalinsa sai in ya yadda wani ma zai ka zo a yana cewa wani wallahi bai da kirki bai da mutunci amma manta, san da ya shi wannan abin kirki ya yi. ko baki ko rashin kirki ya yi. amma rashin kirkin ba zai taso ba sai lokacin da ka zo neman haƙƙinka sai a ce kai baka da kirki kuma da haka dole mutane su kiyaye in an bi tsarin Allah wallahi za a samu sauki Allah ya ce a rubuta ku rubuta faktubu duk abin da kaga Allah ya ce a yi to alkhairi ne a cikinsa don kuma aka saba wannan abin wallahi sai an shiga cikin damuwa babba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara cewa to ya yanke bashin ya ce to ya yanke ce to ka tashi ka biya shi sauran قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن هزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر wannan hadisin na Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace ina zaune wata rana sai na ji wannan mutumin da ake kiran shi Hisham Hakim Ibnu Hiza. ya shiga sallah sai yana karanta suratul furqan tana ɗaya daga cikin farko farkon suran da suka sauka a maka bayan mudaffir da Allah ya ce an dir ashiratakal akrabin tana cikin farko farkon surorin da suka sauka a maka yace sai naji hisham yana karanta ta a cikin sallah amma sai naji da na saurara sai naji abin da yake karantawa daban a surar ni abin da na sani a cikin surar daban ba kuma tsallake yake yi ba wasu ayoyin ya karanta sai na jini ba haka na san su ba ah, Umar radiyallahu anhu yace na kasa hakura har na so na katse masa sallan nan na yanke shi sai na ce dai bari na yi hakuri da na jira shi yana idar da sallah sayyidina Umar yace sai na kama shi da mayafin shi na ci kuikuye shi ana ran shi ya baci kar ma ya gudu ya je karatun a wani waje yace na kama shi na dabebe shi na ci kuikuye shi da mayafinsa na rike shi na kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ni ba na ji wannan yana wani irin karatu alhalin ba wanda ka karantar da ni ba kuma irin surar da na sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kyale shi sake shi tukunna ya sake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace karanta ya kai Hisham abin da ka karanta sai ya karanta ayoyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace haka Allah ya sauka sai yace to kai Umar kai ma karanta naka wanda ka iya ya karanta sai haka Allah ya saukar shi wannan alkur'anin haka Allah ya saukar da shi cikin harsuna guda bakwai da haka duk abin da ya sauwa ku karanta da shi An ga zo kana karatu yanzu eh, ko da kirawo nan ne ake karatu da su ka zo ka karanta tarihu ila wani ya ce wa tarihu sai tarihu ya ce wa tarihu sai ka ce wa tarihu ai ba ka kake karanta ba ƙur'ani an ce wa tarihu kuma shi haka ya koya kuma duka qur'ani wa man yatawalla fa inna allaha al hamid yace huwa ina huwa ka kai fa inna allaha huwa al hamid yace ina take ka karanta ya dawo da kai kana sallah kana liman ce ce ka dawo a idan da sallah mali kake bata karatu ana ma gyara ba ka yi ce dai ai haka na iyaye amma bude qur'ani na shi kuma sai kaga haka ne a rubuce wancan din ma kuma haka ne a rubuce kuma duka qur'ani ɗaya ne ba wai guda biyu bane dan kar mutum ya dinga ganin kokonto cewa to ai qur'anin an ce ba sabani a cikin ga waɗannan abubuwa ana samun su wasu ilmi da ba haka bane haka Allah ya saukar da shi haka mala'ika jibril ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan harsunan wasu harsunan an dauke su wasu an tabbatar da su an ba su yanda suke yasa an kaji wani yana karatu wanda bai gane irin wannan karatun ba zai dinga cewa kai wasu wani ba karatun zamanin nan ban yadda da shi haka in ba ka kawo mishi qur'ani bugun dutse ya gani ba gwangwan ba zai ce duk abin da kake wannan qur'anin da ake buga duk shirme ne haka zai gaya ba wannan dan kanana kanana rubutun da ake shi bai da shi ba ko to ai duka qur'ani ne kuma duka daga Allah yake to haka abin da ya kamata ne kar a yi husuma akan qur'ani in ka ji wani abu da baka gane baka yi tambaya ba ka yi husuma ba abin da ka ji baka gane ba je ka tambaya ya abu kaza yake kagan kai sani aka ce tambaya sai ta warkar da kai dama babban abin da yake jefa mutum cikin damuwa rashin tambaya ya dinga ganin cewa shi ya fi kowa sani yanzu a kama alaran ma na can ƙarshe gangaren ne shi amma zai zo bai san watan kira'ar ba bai san ta ba haka bai sai ce kuma wannan ba ƙur'ani ba ne haka ake karanta in je ma duniya haka ake karanta in ka je duniyar da ban san irin karatun ka ba su wancan suke sai ka ce ƙur'anin ba iri ɗaya ba duk ɗaya ne ai sai dai kawai wasu abubuwa ne suke bambanta kuma daɗinta shine duk wannan abubuwan da ake bai canja ma'anar ƙur'ani duka yana nan a ma'anarsa a ƙur'ani saboda haka kar a dinga yawan musuma abinda babin yake karantarwa kenan za mu dakata a nan babi na gaba shine babu ikhraji ahli al-ma'asi wal khusumi min al-buyuti ba'da al-ma'rifa Babu idan aka san mutane masu barna ne ko masu aikata wani sabo ne ko masu husuma ne to ana iya fitar da su daga majalisi ko daga gida ma shikenan an yi rasuwa kana zuwa sai ka samu mata suna ta ihu suna koke-koke kace duk wacce za ta yi kuka ta fita sai eh, an san mutuwa aka yi amma duk wacce ta san za ta yi ihu za ta yi barna za ta faɗi abin da ba daidai ba ta fita ko za ku ji hadisin umar bulala ya sa aka ɗauko ya dinga zane su za suka yi layi duk wacce take goya mata bulala ya ce fita kuma suka daina wannan su ne mazan gaske ko yanzu ka ce za ka yi wannan kuma sai a ce to wani ana mutuwa kuma ya zo da wannan ɓarnar da mutuwa aka yi gidan abubakar kuma ba wani gida wai ce gidan abubakar za su zo kuna wannan shigantakar ya sa aka ɗauko masa doruna duk sa suka yi layi duk wacce ya ga tana wannan yiwun sai zazzana mata ya ce ta fita kama abin da ake ne yanzu an je zaman makoki kaga ana ta dariya ana hira ana wani abu da bai dace ba wannan da za a samu doruna duk a watsa su ko a samu wasu zarata masu ji da kansu su je duk su fasa su su tarwaka su su cire rumfar me amfanin zama dama zama ba ana yi ne don a jajinta mu wanda aka masa rasuwa ba to ya koma ba jajinta musu kuma ake ba sai ka ji ana musun bol ana musun siyasa ana gulma wasu ana giba wasu a wajen mutuwa ko ba haka ake ba to ina amfaninsa wajen mutuwa ne ba amma ana shiga daga wannan aka fito aka zauna wannan zaman ya zama barna kuma ai ba ruwansu da kai ai ai matsalar ma matsalar ma ta haziya kenan sai ka je in ba a san ka ba ba mai kula ka sai an san ka wannan to Allah ya tsawaka ka haka za mu tashi a kan wannan babi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladata wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana kan wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na cikin muna ba yan uwa hakuri na wannan lokaci da ya zo ne ya zama karatu ya kuma daga asabar zuwa zuwa ne wani lokaci da wanda an da dan kuma ya zo da wani ne da cewa akwai wata matsala da ta shafa kuma musulmi da ake neman yan uwa su sanya al'amarin a cikin addu'a muna fata Allah ya kawo mafuta a kai ya shafi masallacin prison ne wasu abubuwa da suke faruwa a ciki sai a ci gaba da addu'a kuma Allah ya kawo mafuta a ciki